saduwa a wannan yammaci na asabar yau na wannan al-muharram ne ni ba na so in faɗa tunda da yanki sai ne hudu ne to wai an ce yau hudu ga watan al-muharram a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na bakwai ko takwas na takwas ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin yau za mu tashi kan babun fil iktisadi fil ibada haka ne ko wannan babun shi za mu tashi babun fil iktisadi fil ibada wannan babi ne da yake magana dangane da al iktisadi tsakaitawa fil ibada wajen wanzar da ibada wato addinin musulunci ya ne bisa ga tsakaitawa ba a san mutum ya yi sakaci haka kuma ba a san mutum ya wuce gona da iri da haka nassoshi da malam zai kawo na alkur'ani da hadisi dukkan su waɗanda suke nuna shar'antuwar ko kuma cewa a wannan tsari na addinin musulunci ana kan sakaitawa ne cikin al'amura qala Allah ta'ala طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وبنجي تعالى يا فتاة yace ta'a wannan harfa guda biyu ta da ha Allah ne kadai ya san menene yake nufi da su ma anzalna alayka alqur'ana ba mu saukar da alqur'ani akan ka ba ya kai wannan annabi mai girma litaska dan ka wahala ba mu saukar da alqur'ani akan ka ba dan ka wahala ma'ana dukkan dangin umarni da ke cikin wannan alqur'ani ba abu bane mai wahalarwa ga dan adam abu ne da dan adam zai iya yi ba wanda ba zai iya yi bane dan Allah baya dorawa mutum abin da baya iya yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a sannan Allah madaukaki yake yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ubangiji ta'ala yana nufin sauki gare ku baya nufin tsanantawa gare ku yana nufin sauki gare ku cikin ayyukan ibada da haka ba zai dora muku abin da za ku kasa ba ko abin da zai faskare ku ba haka kuma baya nufin tsanani gare ku cikin dukkanin ayyukan ibada ko ka cikin dukkan kowane irin abu cikin al'amuran shari'a وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تمل وكان أحب الدين إلى الله إليه ما داوم عليه صاحبه متفق عليه وعن عائشة an karɓo wani hadisi daga Aisha Allah ya kare ta a gare ta annan nabiyya sallallahu alaihi wa wa sallama ka alaiha lalle manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya shiga wurin ta ita Aisha wa inda hamra'atun alhalin a lokacin akwai wata mace tattare da ita waɗannan wawul hal wal halu sa'ata dukhuliha wujidat imra'atu wato ga wata mace tare da ita daidai lokacin da annabi ya shiga qala sai manzon Allah ce man hadhihi dan Allah bai surutu nan kadai man hadhihi wace ce wannan qala sai Aisha ta ce hadhihi fulana wannan wanta kenan wance da abin sunanta shi marwayin hadisin kila bai rike sunan ba dan haka sai ce dai Aisha ta ce wance ta ce wanda ce tazkuru min salatiha Aisha ta ci gaba da ambatar yawan sallar da wannan mata take cikin dare ta yadda har ba ta rinsawa kala da manzon Allah ya ji labarin irin ibada da take cikin dare wanda ta tsananta maka da yawa kala sai ce ma yace asha tir yaya za ta yi haka alaikum bima tusikuna lalle ne gare ku ku abin da za ku iya yi fa wallahi yace ina rantsuwa da Allah la yamallu Allah hatta tamallu ubangiji baya kotawa har sai ku kota abin nufi cikin ayyuka na ibada ku ɗauki wanda za ku iya galibi wannan magana manzon Allah yana fuskantar da irin ta ne ga mutumin da yake zurfafawa cikin nawabi amma ma cikin farillai duk abin da Allah ya a mutum abin da mutum zai iya yi din ne amma cikin nawabin ne da yake su nafilfili iri biyu ne akwai annawafil al-mutlaqa nafilfili da suke sake ba tsaidi amma ka dama yi adadin da ka dama akwai annawafil al-muqayyada akwai nafilfilin da aka kayyade su da wani adadi na raka'o'i wanda mutum ba zai wuce su ba alal misali raka'a ta lafi raka'a biyu ce mutum ba zai wuce su ba an gane ku wanda suna cikin annawafil al-muqayyada amma kamar nafilfili mutlaqa a mukaddada kamar mutumin da ya zo masallaci da wuri kafin liman ya fara hudu ba kaga nan gurin adadin da za ka yi na nafilfili na rakawoyi shari'a ba ta iyakance maka ba da haka manzon Allah ma sai yace mutum ya sallaci abinda Allah ya so ya sallata kaga ba tare da adadi ba ke to su nafilfili waɗanda suke muƙayyada tun da dai mai ƙayyade adadin shine manzon Allah su ma za ka ice adadin wanda ba zai faskari mutane wani ba to amma inda ake samun wahalarwa a nafilfili al-mutlaqa waɗanda manzon Allah bai iyakance adadin sa ba da bakin sa to irin wannan sai ka samu wani yana ta yi da yawa ya tsananta wa kansa sama da yadda ake bukata ko Allah akalli ya ɗauki wani adadi da zai ɗora ma kansa wanda in ya yi yau kila kuma sai an yi kwana goma kafin ya sake maimaita irin wannan to a madadin irin wannan kamata ya ɗauki ɗan kaɗan wanda zai iya yi kullum kullum ya fi ya ɗauki mai yawan da zai yi gobe ko jibi kuma ya kasa da haka sai ce alaikum bima kuna fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu sai Aisha ta ce wa kana ahabbu ad-din ilayhi shi manzan Allah ya kasance mafi kaunatuwar addini ya zuwa gare shi ma dawama alaihi sahibu abinda ma'abucinsa ya dawwama akai ma dawama alaihi sahibu abinda ma'abucinsa ya dawwama akai to irin wannan aikin shi Allah ya fi so sama da irin aikin da mutum zai fara amma daga baya kuma ya zo ya daina to a takaice dai wannan magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa ku rinka lizantar abin za ku iya magana dai ba wai ta takaitu kan wannan mata da ta je take ba da labarin ibadar ta har manzan Allah ya ji ya fuskantar da magana zuwa gare ta duk da magana ta shafe ta a karan farko to amma kuma ta ga mai kowane tsaya daga cikin daidaikun musulmi da haka ba da manzon Allah zai mata magana bai ce ba alaiki bima tutiqina dan kar ka fahimci wannan abin ita kada ya shafa sai ce alaikum ya amfani da lamirin jama'a wanda ya shafi dukkan daidaikun musulmai gaba daya Wani hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim ne suka rawaito malaka wa ma kalmar nan ta ma kalimatu nahyin wa zajr kalma ce ta hani kalma ce ta tsawa zaka tsawata wa mutum da ita dan ya abin da bai dace ba wa na la yamallu Allah abinda ko hadisi yake nufi da cewa la yamallu Allah ay la yaqtaru thawabahu ankum wa jazaahu wa jazaa amalikum ubangiji ba zai yanke ladansa ga barin ku ba ba zai yanke sakamakon ayyukan ku ba wa yu'amirukum mu'amalatal mali har ya mu'amalance ku irin mu'amalantar wanda ya kosa Allah ba zai haka ba hatta ta mallu har sai in ku ne ko kosa fatasru ku kuka bar aiki dan kanku to shi ma kuma sai yanke ladan kenan da haka fa yambage lakum an ta'khudhu ma tusiquna dawama alayhi ya dace gare ku ku riki irin abin da za ku iya dawama akan sa liyaduma thawabuhu lakum domin wato ainihin ladan sa da sakamakon sa ya dawwama gare ku wa fadluhu wa fadluhu alaikum kuma domin falalan Allah ya dawwama gare ku Abin da ake nufi dai shine idan ka fara aiki yau kai mai yawa irin wanda ba za ka iya ta gobe da jibi ba ka ga yau da kai aikin da yawa din da ka dauka ke sa sai ka kota gobe ka kasa yanzu kai ne ka kota shi kuma Allah lokacin da kake aikin ya sanar da lada kana kotawa ka daina shi kuma shi ma sai yake bi sai yake lada to amma idan ka dauki biyu Ka yi yau a baka ladan gobe ma yi a baka ladan yadda kai baka kosa wajen aikin ba Allah ma ba zai kosa wajen bai da saka ina fata an fahimta ubangiji baya kosa wajen ba da saka shine suke cewa wato alamar kauna shine a zo yau a zo gobe a zo jibi a zo gata wannan shine alamar kauna amma a zo sau daya a yanke kuma ba za a sake komowa ba sai bayan wani lokaci to kauna ta yi rauni ke alamar bawa na fatan rahamar ubangijin su shine kullun yana tare da shi cikin ayyukan ibada amma ya fara ya yanke ya fara yanke wannan akwai wato ainihin abin nan a ciki wanda yake nuna wato a mutum bai kai da ake bukata wallahi yadda kuka taba hannun ku yana dauka hankali na gaba daya ina ganin ba za ta tarke kan gaba sai to kun ji ka ba ta ko ta gyara ba to ba ta ta ta ta ma ba رضي الله عنه قال جاء ثلاثه راس الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها وقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد كثر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا وقال الاخر وانا اصوم الدهر ولا افطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi ne daga Anas ibn Malik yace ja'a salatu rabin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu mutane uku sun zo zuwa dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ce rahab adadin da ya kai uku kuma bai wuce goma ba uku biyar bakwai har tara duk ana kiransu rahab wa kana fil madinati tis'atu rahabin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun waɗansu mutane uku sun zo dakunan matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko gidajen matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna tambaya dangane da ibadar matan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi yaya ibadar take wato kaga galibi idan ana son a san halayyar mutum ba a tambayar wanda yake nesa da shi sai a tambaye wanda yake mai kusa da shi shine zai fi bada bayanin halayensa kuma musamman wanda yake kusa da kai min akrabin nasu ilayk zawjuk ka tana cikin mafiya sauran jama'a kusanci da kai to da haka sai suka tambaya dangane da ibadar annabi a ba su labari dan su ma su dora yin irin ta falan ba ukhbiru yayin da aka ba su labari ka annahum taqalluha sai ya bayyana a fuskokin su kamar suna ganin ai wannan tayi kada yanzu da ma iya abin da yake yi kenan suke ga ai abin ba yawa wa qalu amma daga baya sai suka ce aina nanu min annabi sallallahu alaihi wasallam ina mu ina manzon Allah wasallam da manzon Allah tabbata da shi ma'ana in shi ya takaita a nan mu dan me za mu takaita a nan gurin wa kad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara hakika shi an riga an gafarta masa abin da ya gabata na zurfansa da ba wanda ya rage to tunda shi ya riga ya samu wannan garanti din mai wa wannan yasa yake takaitawa cikin ibada mu ko ba mu da wannan garanti din dan me za mu takaita qala ahaduhum sai dai daga cikin su amma ana ba usallin laila abada yace amma ni daga yau zan ci gaba da salatan dare sallatar dare gaba daya dan na fara kiyamul laila sai alfajr yake to wa qala al-akhar dayan shi kuma sai yace wa ana asumu ad-dahra wala aftir yace ni ko zan yi azumi a dukkan kwanaki gaba daya na duniya shi da ad-dahr din ba zan taba shan ruwa ba wa qala al-akhar eh to ana wadi babu wa qala al-akhar dayan ko yace wa ana a'tazilu nisaa ni kuwa zan nisanci mata ne in kaurace musu fa da a tazawwaju abadan har abada ba zan yi aure ba yayin da suka sha wannan alwashi kowa ya faɗi irin abin da zai yi mutum na farko ya ɗauki samfuri na sallah wajen ibada ita zai yawaita mutum na biyu ya ɗauki samfuri na azumi wajen ibada shi abin da zai yawaita kenan mutum na uku kuma kaurace wa dukkan waɗansu dangin ababen sha'awa ne wanda mafi sha'awar abin sha'awa a duniya ba kamar mata sai ce wa ana atazil nisa fala atazawwaju abada fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilayhi sai manzon Allah ya zo gare su fa qala yace antumul ladina kuntum kaza wa kaza ko ne kuka ce kaza da kaza din nan na dazu wato wanda yace kaza wanda yace kaza wanda ku yace kaza ko ɗayan ku yace kaza ɗayan yace kaza ɗayan yace kaza amma wallahi inni la akhshakum lillah ama ku saurara ku shine da fadin ama kamar ala lillahi alwahid alqahar ama ku saurara ku inni la akhshakum lillahi lalle ni na fi ku jin tsoron Allah wa atqakum lahu kuma na fi ku tsare dokokin Allah lakin ni aso tare da haka ni ina yin azumi wa qaftir kuma ina shan ruwa wa usalli wa arqud nikan yi sallah da dare wa arqud kuma nikan kwanta da bacci idan na gaji wa tazawwajun nisa kuma ina auren mata ma'ana ya kai mai cewa za je kai sallah gaba ɗayan dare ka saba ma shari'a ta domin ni a dare ina yin barci sannan in tashi yi sallah ya kai mai cewa zaka yi azumi kullum kullum kai ma ka saba ma shari'a ta domin ni ina yin azumi yau gobe in haji ya kai mai cewa ka kaura cewa mata ba za ka yi aure ba ni fa ina auren mata wannan shine farke rayuwa da manzon Allah ya nuna musu irin nashi sai ce fa marra ba an sunnati dukkan wanda yake mace sunna ta falaysa minni baya tare da ni fa marra ba an sunnati dukkan wanda yake mace sunna ta to baya tare da ni wato kaga su abin da suka so su yi zurfafawa cikin al'amuran ibada shi ko manzo Allah abin da ya ba su labarin yana yi shine ne tsakaitawa cikin lamuran ibada baya guje wa kiyamul laila ce gaba ɗaya yayi kwanaki bai yi ba ko a ce baya yi ba gaba ɗaya to amma kuma baya rayar dare gaba dare gaba ɗaya baya daukan azumi baya kawai cewa azumi a ce gaba ɗaya baya yin azumin nafila sai na farilla idan ramadan ya zo ya wuce shikenan kuma sai ramadan ya sake zuwa to amma baya dorawa kansa kuma cewa kullum sai yayi wata rana ya wata rana ya bari wata rana ya wata rana ya bari sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam bai kaura cewa mata ba to amma kuma ya taƙaitu ne akan na aure bai ketare na aure ba zuwa kuma wato anashin farka akan sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine mai takaitawa al'amuran ibada haka ake so a kowane babu mutum ya takaita kar ka kaura cewa abin gaba daya amma idan za kuma karka wuce iyakacin inda ya dace ka tsaya wannan shine sakaitawa cikin ibada da haka sai manzon Allah ce fa zai ba an sunnati dukkan wanda ya kyamata sunnata idan an ce raziba an aka yi ta'addi da an ya nuna kyama kenan amma idan an ce raziba fi ya nuna sha'awar abu kenan an gane ko raziba fi talabil ilmi ma'ana ya ya nuna kwadayi wajen mai neman ilimi amma raziba an talabil ilmi ya nuna mai sa kyama ga neman ilimi wato kaga lafazin ma'anarsa daya to amma kuma yakan sha bamban ta fuskar ma'ana idan yayi ta'addi da an ko in yayi ta'addi da fi famar ragiba an sunnati wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin salihin maza Allah ce wanda yake abata sunna ta baya tare to zai nufi da sunnar annabi a nan gurin a nan gurin ana nufin tsarin da annabi yake kai ta fuskar aqida ta fuskar ibada ta fuskar mu'amala duk abin da yake sunnar annabi ne mutum ya kyamace shi to baya tare da annabi to anan sai malamai suke yin bayani waɗansu sun ke sunna anan da cewa shine dangogin ibada waɗanda suke ba wajibi ba kamar idan mutum ya kyamace sunnar annabi ma'ana baya tare da shi akan tafarkin sunna duk da yana tare da shi a bangaren tauhidi ya yi imani yana da aqida waɗansu kuma suka fassara sunna din da cewa dai shine salon rayuwar manzon Allah din ma'ana dukkan wanda ya kyamace sunnar annabi in dai kyama ne ko mustahabi ne ka kyamata ka san kuma sunnar annabi ne an gane ko inda ka ka zama kai kuma kowa aqida a duniyar nan aqidar ba za ta yi maka amfani ba da akwai bambanci tsakanin ban yi abu da kuma na kyamace shi da akwai lokacin da za ka yi abin kuma kana cikin mai kyamar yanzu wannan yin zai maka amfani kyamatar suna da zai iya sa mutum ya bar musulunci shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa babban wa'idi ne wannan da manzon Allah ya bar shi a koyi ma'ana razanaswa ne dan saboda ya kunshi kowace irin ma'ana ya iya yiwa falesa minni baya tare da ni a musulunci falesa minni baya tare da ni a gidan aljanna falesa minni ala tariqil mustaqim falesa minni zai iya daukan kowace ma'ana da za ta iya firgita to tunda ko kowa haka yake to ya zama wajibi nan mutum ya shiga taitayen sa kar a ce ga wani abu ya tabbata sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya zanto kana kiyama tare cewa kai rago ne ka kasa yin wannan wannan daban ka kasa yi duk wanda ya kai rago ne sai ka kula da wannan amma ka fito ka kyamaci abun kila ba har kai izgili da shi ga wanda yake yin sa to wannan zai iya kai mutum zuwa garin da Allah ya sani wannan hadisi muttafaqun alai Imam al Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi kuma wannan ke nuna mana a ce baya daga cikin zuhudu salatin dare gaba daya sannan baya daga cikin zuhudu wanda shari'a a cikin kin yin aure domin duka mun yadda dai annabi na zuhudu ko bai duk wani da za a ce zahidi ne a duniya to waye shugaban zuhudu gaba daya matsala to gaskiya aure a ce mutumin da yake yin aure yake zo da yake yi kowa ce da ya shekara arba'in yana sallar asibahi da alwalar lisha <laughs> wannan shi duk barazana ce ba ko kai na sallar asibahi da alwalar lisha imana masu baya kusantar mata da dare kiyamun lalle yi, kuma baya barci da dare to kaga wannan <laughs> yanzu kokari yake ma ya zama sauran gaba garin musulmai tukuna ba wai zama wali ko wani abu to annabi bai sallaci dare gaba ɗaya shi kuma ya sallaci dare gaba ɗaya tunda duk wanda aka ce baya a ya shekara arba'in yana sallar asbahi da alwalar lisha abin da ke faruwa kaga dai bai samu lambaci ba cikin dare sannan kuma bai yi barci ba domin yi barci a ta kare in ya kusanci iyali kuma jaraba ta kama to shi shekara arba'in baya barci baya barci dare sallata ta dare ke gaba daya shi ko annabi ya ce waɗannan ni ga halina musalli wa harkun idan nan da ake kawo kaza sun yi kaza don saboda haka suna da daraja iri kaza to da ya kamata mu auna irin ababen da ake faɗa mana da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ga kusanci ko ne sanci ko ne ya amincewa da cewa mutane na gari ne sun zama abin koyi kuma ababen ba ta bangarori daban-daban wannan hadisi na nuna falalar aure tun daga shi annabi ya ce wa tazawwajun nisa sannan kuma hadisin yana nuna kenan a ce mace wadda take mai aure in kai magana ta fatar baki ita da wani mutum wanda yake ajanabi ba muharramin ta ba cikin abin da yake ba magana ce ta warki ba ya halatta ba saba Allah ba dan gashi matan annabi sun bada ansa da wadannan sahabbai suka tambaye su gashi kuma rijal ajani ina ba ta mai ta ashe wannan yana da sautin mace din ba al'aura bane ba dan da al'aura ne matan annabi ba za su yi magana da sauran wadansu mazaje ba gashi kuma wadannan mazajen ba yan gida bane daga gashi suka yi suka zo gidan annabi suna tambayar ya yake da dai sauran ababai da za a iya fahimta karkashin wannan hadisi وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هلك المتنبئون قالها ثلاثا رواه مسلم وانا حديثي أنك قلت لك عبد الله بن مسعود ألا تكاري التأجري عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce halakal mutanaffi'un halakal halakal mutanaffi'un har so uku ya faɗi wannan magana yace halakal mutanaffi'un masu zurfafawa sun halaka halakal mutanaffi'un masu zurfafawa sun halaka annabi ya maimaita wannan har so uku wannan hadisi imamu muslim ya rawaito imamu nawawi yace al mutanaffi'un wadanda ake kira al mutanaffi'una al muta'ammiquna wadanda suke zurfafawa suke kakale al mutashaddikuna fi gairi mawdi'i tasdiq waɗanda suke zurfafawa cikin wurin da baya bukatar zurfafawa to imam nawawi kamar ki ya dauki wannan hadisi ya saka shi a wannan babu dan ya nuna zurfafawa cikin kowane irin al'amari ta zama kishiya ne na al-iktisad bin abu tsakatsakiya wanda shine asalin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da a cikin zancen duniya zance da hira idan ka ce hira da yawa kai ta kai tanaffu to amma galibi suka yi amfani da kalmar at-tanaffu musamman su malaman salaf ga waɗanda suke zurfafawa wajen kokarin gane abin da ba iya gane musamman a babu tauhidi su yi kokarin gano wani abin da ya shafi Allah irin abin da Allah da kansu bai bayyana ba ko manzon Allah bai bayyana ba sun ce kokarin sai sun kalato abin ko kuma su yi kokarin sai sun yi wani bayani irin bayanin da Allah da manzon sa su yi ba wanda har zai ci karo da abin da Allah yake nufi ko abin da manzon Allah yake nufi kaga wannan zurfafawa cikin zance ya sa har sun mutu inda ake bukatar su tsaya dangane da abin da ya shafi imani ko aqida ko tauhidi عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد ولن يشاد الدين إلا غلبه باب أهله فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من السلطة رواه البخاري wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare ta a gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna ad-dina yusr lallai addini mai sauki ne lalle addini na musulunci mai sauki ne duk inda kaga wahala ta yi yawa a cikin addinin nan to ka tabbatar an shiga bid'a ne in an tsaya akan doren sunna ba za a wahala ina ba za mu fahimta dan siffar da Allah bai wa annabin da ya zo da addinin azizul alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim shine siffar annabin da ya zo da wannan shirya azizun alaihi ma anittum abinda duk zai wahalke ku yana da nauyi a kansa don haka ba zai iya kawo ba zai kawo ba harisun alaikum yana da kwaɗayi gare ku idan ku cikin abin da za ku yi yana kwaɗayi gare ku na ku dace da ramar ubangiji bil mu'minina rahmanur rahim shi mai tausayi ne da jin kai dangane da mummunai da haka baya kawo musu abin da za su kasa shi yasa ma'aunin sunna ne sauki abinda ko dai dukkan mutane za su iya aikatawa ko ko mafiya yawa za su iya aikatawa ma'aunin bid'a wahala ko dai dukkan mutane ba za su iya yi ba ko cikin dukkan ɗari biyu ne za su yi to bid'a ke duk abin da kaga ya faya wahala bid'a ne duk abin da kaga yana da sauki ya zama tsaka tsakiya sunna ina fata an fahimta aikin hajji da aka ce a tafi sai an Allah bada cikin sauki bai ce kowa da kowa sai ce ne man istata man istata walillahi ala nas hijjul bait man istata ilayhi sabila bai ce kowa da kowa wanda ya sami iko sallah sunan ita ce rukunin addini manzo Allah ya salli qa'iman fa illam tastati فقائدا فإن, لا فإن لم تستطع فلا تم yi sallah إنك in ka kasa ko إنك yi ta zaune in ka kasa ko maka yi ta tsaye kaga ai tsaka duk kenan inda wani addinin ne ba musulunci mutane ce ai duk wahala ko wani sai ka rike ka tsaya kaga shi yasa ake cewa idan ka sunna da dama sai ka يزو أن abubuwa da fuka hanyoyin bayar da salla ah, ah, guda bakwai ne ko a cikin mazabar malikiya ko bai Allah ma kawo guda bakwai ah, guda uku farko tilas ne guda uku karshe su ko mustahabi ko al bi ghayr istinad thumma al bi istinad al bi ghayr istinad thumma al bi istinad tsayawa tare da dogaro manzo Allah sai ka kasa ba a ka dogara da ba ko ma ka zauna salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam to ina salli qa'iman fa illam tastati fa min ala manzo Allah bai ce haka sai suka kara bayanin tsayuwar in za ka iya da dogaro sai ka ki da dogaro ka koma kai a zaune baka da sallah kaga wannan hadisi ku gashi cikin bukari kamar rana lokacin azhar ya ba dan fahimta manzo Allah ta inna dinu yusuf walan yushadda dinu illa ghalaba walan yushadda dinu illa ghalaba ba wanda zai yi da'in ja shi da addini ba sai addinin ya da yi ma'ana ba wanda zai ɗebo wa kansa al'amura masu yawa face sai sun fuskare shi da karfi ya kasa yi da haka tunda in ka ɗebo da yawa ba za ka iya yi ba me ya kamata ka yi sai ka ɗauki kaɗan wanda za ka iya yi da haka sai manzon Allah ce fasaddidu ku dai ku nemi sadat menene ilzamu sadat wato ku lizinci daidai cikin ayyuka na addini as-sadat ne da gani ifratun wala tafrid kai baka zafa ba kai baka sakaci ba wa karibu sannan kuma karibu me ake nufi da karibu ma'ana in ba ku iya daukan addini gaba ɗaya ba ku kwatanta an gane ku ku kwatanta daukan yadda za ku iya daukan gaba ɗaya ba zai iya yi ba sannan sai cewa abshiru kuma ku zanto masu bishara ga mutane da lada cikin ayyukan da suke yi matukar sun dawoma akai ko da dan kadan ne in dai sun dawoma akai ku musu bishara da lada wasta'inu bil ghadwati was rawha ku nemi taimako wajen zartar da ayyuka bil ghadwati da jijjidi war rawha da kuma yammaci wa shay'in min ad-dulja kuma da wani bangare na dare asalin al-ghadwa shine awwalun nahar farkon safiya shine waɗansu malaman suke cewa daga sallar asubahi zuwa ketowar rana waɗansu suka ce daga ketowar alfijir har rana ta wannan lokacin shine ake kira algadwa an gane ko amma arrawaha shine lokacin yamma waɗansu malaman suka fassara shi cewa daga lokacin da rana ta bar zuwa faɗuwar ta waɗansu suka ce daga lokacin da ta fara sanyi kamar la'asar kenan zuwa faɗuwar ta shine rauha amma Dulja kuma shine akhirul layl karshen dare irin da da fitowar alfijir bayan biyu bisa ukun dare sun tafi abin da ya rage din nan shine dulja har ya zuwa lokacin da alfijir zai fito to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne da yafi kowane malami iya kawo misali zai kusanto nesa waɗanda yake magana da su a wancan lokaci larabawa ne waɗanda suke raye cikin sahara babban abin da suke tafiya da shi kayan sufurin su shine dawaki da rakuma to galibi idan rana ta tashi a cikin sahara ga fiyanka kasa tafiyar za ta yi ba za ta yi ba sai ya kasance dukkan mai tafiyar da yake so ya kai labari cikin tafiyarsa ya kai garin da yake so cikin tafiyarsa da zarar rana ta fara zafi sai ya da zango sai la'asar ta yi sai fara tafiya daga nan gudun har ta faɗi sai kwanta ya barci sai ta can wajen karfe uku kuma ya kai daga nan gudun har ya zuwa lokacin da za ta zo karfe tara sai sake ya ta zango ina ba da fahimta to kaga waɗannan ba su ɗauki tafiya a yini gaba ɗaya ba don za ta gagare su amma sai sai waɗansu yan awa biyu sai su ta zango sai su kare waɗansu yan biyu su ta zango da haka da haka sai ka sun kai sama wanda zai zo in ya ɗauka tun da safe bai tsaya ba har sai da rana ta faɗi wannan daren zai amfana karshe har gari sai ya waye bai amfana ba kenan to amma sai manzo Allah ya faɗi salan tafiyar da larabawa suke yi shine wa sayinu bil ghadwati tunda a lokacin a cikin sahara rana ba ta zafi ba irin bayan kitowa alfajr har rana ta fito ba ta zafi ba warrau ati da la'asar kenan har ta fadi nan ma ba zafi wa shay'in min ad-dulja to dulja ko ad-dalja bi fatih dal ko bi dhammi dal dukkan su ne a larabci sai dai ya fi shahara a bakuna ad-dulja da yawa dalin sun nan dhamma to dulja din suna masa fassara guda biyu ko ne zanto dare gaba ɗaya suna nufin sunan shi dulja ko zanto dulja din nan suna nufin shi da abin da muka faɗa الساعات saatul من الليل الساعات layl من الليل بمعنى min الليل layl bi دري awakhirul بس karshe karshen dare ɗaya bisa ukun dare na karshe shine zulja wanda galibi mai tafiyan da ya ribanci wannan za a ga cewa ya kai labari sama da wanda ya dauki ni gaba daya wato kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga musu misali da wadannan lokuta wanda mataki idan yayi amfani da su zai fi samun karsashi da nishadi a cikin su to kamar haka ne mai ibada ba wai ana nufin ya ribaci wadannan lokutan ba dan kira ba wata ibada da ake in ba Ah, bayan la'asar dai ba ce ka shagalta da wani abu na kiyamun lalle ko abin nan ba amma eh, dare na uku na karshe abin da dai manzo Allah ke nufi a ciki ba al-awqatu bi ayaniha ba a'a yadda matafiyi ke ribatar lokacin da ya fi nishadi dan ya shanye tazara mai tsawo a cikinsa kafin lokacin wahala ya zo ya huta to kai ma mai ibada ka ribaci lokacin ka in gajiya ta kama ka sai ka tsaya dan saboda in bayan ka gaji kuma ka ci gaba da yi to abin da zai faru gobe kuma sai abin ya fitar da ranka saboda wannan gajiyar ta jiya to kai ma sai ka ribaci lokuta na mai na nishadi shi yasa yana daga cikin sunna inda ka kwanta kai barci sannan ka tashi kai kiyamul lili in kana cikin yi barci ka kai kuma sai ka kwanta in kuma barci bai dame ka ba amma tsayawa ce kada gare ita sai ka cigaba da sallar azumi duk sunnar annabi ta nuna haka ko kai rabi a zaune rabi a zaune tsaye na rabi a zaune rabi tsaye da rukuki da sujada duk kai su kana abin nan shikenan da ka dago a gaban ka miƙe sai ka zauna kawai kana son za ka yi dogon karatu kamar za ka karanta izu ɗaya cikin raka'a ɗaya ko rabin izu to sai kai kai kai kai kai kai kai har sai ka karanta wato kusan tara cikin goma na wannan karatun abin da yake na kashi ɗaya sai ka tashi sai ka ƙara tashi sai ka yi rukuki da sujada an fahimta ko idan ka sake dagowa sai ka zauna ba za ka tashi ba sai ka sake karatun ka zauna kai kai kai kai har sai ya rage tsawon aya da yake rukuki sai ka miki sai ka yi rukuki da wannan ka samu wannan idan za ka yi sallah cikin dare kai kadai amma idan za ka yi da jama'a fa ya danganta da limamin kai ke dan liman na tsaye ku sallah tsaye idan liman ya zauna ku sallah ko ba haka eh zama sosai wanda ka zauna kawai kafin tunda ba sallar akwai bambanci tsakanin sallah gaba ɗaya daga farkon ta karshe a zaune wannan zaman da zaka yi ne wannan mun yi bayani wannan lokacin da muke sifar salatin nabi amma wannan zaka zama adiyan kamar yadda idan ka dago daga sujud kafin ka tashi koma in tarabbus ma sai kuma yayi eh eh to kun ji ko sai ka sifar salatin nabi sallallahu <laughs> alaihi wasallam shari'a a daga dare wannan shine ma'ana idan barci ya kama ka sai ka kwanta ka huta wannan shine sunna din amma ba sunna bane kana jin barci kuma kana cikin sallah din kana kana tangadiya ta ka wannan ba daidai bane sai ka koma gefe guda kai barci ko a mota sannan daga baya kuma in ka huta sai ka huta in kuma za kana son za ka yi kiyamul laili ai kan farko sai kwanta da wuri duk wadanda kallace kallace talabijin sai ka hakura da su labarai ba ta karewa a duniya in ka san su dole da su sai ka in kai ka zai wa labarai wallahi ba abinda mutum zai kulla kyale waɗansu ka ji waɗansu ka fita ya wani kaji labarai yau me aka yi sai baka dan ta kai cikin minti ko yar karamar rediyo kenan wanda ba sai ka kashe mata batiri ba sai ba ka dan bayani dan take ta cikin minti biyu duk abin da ya kamata in kai ne kana buƙatar sai ka ji gaba ɗaya labaran da karshen su daga farko hakan sai wanda kake so da wanda baka so sai ka ji a cikin duka labaran sai ka na lokacin an kare labaran har yanzu baka na labaran da kake so ba duk shi ne ya kamata ma lokaci a kai ba zai yarda ka gaba ɗaya ba ban ce kana bare gaba ɗaya amma kuma sai mutum ya sai sai ka ma'ana idan mutum yana son ya yi kiyamun laila shi dadin sai ya kwanta barci da wuri ya zanto tara kai barci duk inda kai barci tara ka sa agogo ya tace ka karfe uku ko karfe uku da rabi ka tashi kai wanka ka ci gaba da sallah za ka ga cewa ka amfana sosai da su ka amfana sosai da su lokaci mafi falala za ka ji ka farka kuma kai karatu a sai inna nashi akan laili hiya ashaddu wad'an wa kawo qawmin gida a kawo ubangiji gida Allah ya faɗa karatun kai kanka a lokacin kai kake yi ma ta fi jin daɗin saboda yanayin dare shuru wani kuma ta kana wannan har ko sami wala wa bi riwayatin saddidu wa qaribu waghdu وروحوا وشيء من الثلجة والقصد القصد تبلغ a wata riwaya manzon Allah ce saddidu ku nufaci daidai cikin maganganunku da ayyukanku wa karibu ku kusanci kamala wagdu kuma ku yi sammako wa ruhu kuma ku ribaci lokacin yamma wa shay'un min ad-dulja haka kuma ku yi amfani da wani bangare na dare shine Sa'atun akhir min al-layl wal qasd Kasta. qasd tsaki dai tsaka tsaki dai ku lizinci tsaka tsaki ku tsaka tsaki ta gulgu in kun yi haka ko akwai gaci a dai duk wanda ya kai kaiwa tsakiya da wuya ya gaci haka duk wanda ya wuce inda ake bukata kuma to shi ma gajiya za ta samu da gacin ba an fahimta ku dan da ya wuce inda ake bukata to kuma zai gajiya dan ya debo da yawa ba zai iya ba zai ga wasar to cikin wasar wannan kafin ya dawo ya sake komawa idan aka karɓar ranka a lokacin menene kaga an karbi cikin wannan halin da ba shi ne mafi kamala ba ko da ya mutu da imani dai ai ka mutu a ce kana kiyamul laili ya fa a ce ka mutu daidai lokacin da kai hutun kiyamul laili na kwana goma ba kai ba ka dalilin ka kaunuhu addini maza Allah ce walan dinu me yake nufi da addinu ne ce huwa marfu'un ala ma lam yusamma fa'ilu wato marfu'i ne a bisa ga cewa shi na ibul fa'i in sha da dinu ba wanda zai ja in sha da addini ko ba wanda addini zai fuskance shi ga dangadan da abin da ke cikin sa na farle da musafai ba ce sai addinin yarin rinjaye mutum dole wani abin zaka wani abin ba zaka iya ba to daga dan komai yawa ka kasa gara ka dauki ka dan wanda zaka ci gaba da yi kudu waruya mansuban a wata waya an kawo shi mansuban wala in sha da dinu wa ruya la yashadda dina ahadun an ruwaito wa la yashadda dina ahadun dan ruwa ne ita ce ma'ana tana komawa daya wa sallallahu alaihi wa wa sallama illa ghalaba annabi ce har sai addinin ya rinjaye mutum ai ghalabahu dinu wa ajr zalika al-mushaqu an muqawamati din fa addinin ya ci ya ci galaba kanka kai da kai da kai da in da addinin ka kasa fuskantar addinin likasar su burki saboda hanyoyin su suna da yawa mana hanyoyi na ayyukan alkhairi suna da yawa da wuya ka samu mutum ya iya su gaba daya tunda ba zai iya su gaba ɗaya ba sai ya dauki gwargwadon abin da shi ne zai iya yi wal gadwa abin da ake nufi da gadwa sai ru'awwalin nahar tafiyar farkon yini wal rawha abin da ake nufi da rawa akhirun nahar karshen yini wal dulja abin da ake nufi da dulja akhirul layl wa hada isti'aratun wa tamthil wannan kamar aran kalmomi ne waɗanda ba annabi na nufin ma'anar su kai tsaye ba yana nufin ribatar waɗannan lokuta saboda dan adam yana da nishadi cikin su wa tamthil da kuma buga misali wanda zai kusanto maka da nesa wa ma'ana ma'anahu ma'anarsa dai ista'inu ala ta'ati Allah azza wa jalla bil a'mal fi waqtin nashatikum ku rinka neman taimako wajen biyayya ga Allah dangane da yin aiki a lokacin da kuke da nishadi wannan sai ya taimaka muku wajen ku yi aikin anasai wa faradin qulubikum da kuma lokacin ku suke zukatan ku suke da faraga da haisu tattalizuna al ta wala tasamun sai za ku rinka jin dandanan ibada da zakin ta ba za ku gajiya ba duk wanda zai yi sallah kamar yanzu misali ya tashi yayi wadansu nafiloli har kafin ya tashi da wanda zai yi da dare bayan sha biyu da wanda zai karfe ɗaya da wanda zai karfe uku sai ka samu waɗanda sun ce shi ribar lokaci saboda a daidai lokacin zuciya ba ta komai amma za na mota wuce ho oh, oh, oh, wani wuce daga suwa sun sa ta fita ko wani kaza a ɗauke wuta a kawo a yi waye sai daga gaba daya ko sun shawagin tusdil qalbal insan wadansu ababai wadanda dauke hankalinka karatun da kake karanta ma baka kokarin halarta ma'anarsa amma idan aka ce maka cikin dare din nan ne sai ka ji kana halarta ma'anarsa kuma kana jin ɗanɗanan irin ɗanɗanan da ba da harshe ake ji ba za ka ga irin ruhaniya kai kanka wani imani na sauka cikin zuciyarka matukar mutum ya ci wannan lokacin Allah ke mana gaman kada wa tabluguna maqsudakum kuma wannan zai baku dama ku kai maqsudakum zuwa ga manufar ku shine gancin da kuke bukatar kaiwa kamar annal musafir al hadik kamar yadda matafi mai kaifin hankali ya tsira bi hadhihi al awqat yakan ribaci wannan lokuta uku ya tafiya cikin su wa yastarihu huwa wa dabbatuhu fi ghairiha sai ya dauki hutu shi da dabbarsa a sauran lokutan da ba wannan ba fa yasdul maqsud bi ghairi ta'ab sai kaga ya kai gaci ko garin da yake so kai ba tare da ya wahala ba ba ta wahala wallahu وعن انس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم المسجد فاذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فاذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد متفق عليه وانا حديثي أنكر كربو daga Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi قال أنس yace دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد manzo Allah ya shiga masallaci فإذا حبل ممدود بين الساريتين sai ga wata igiya da ke an daura ta tsakanin ginshiki biyu cikin ginshikan masallaci kai ka ce igiyar shanya ce an daura a musulunci. fa sai manzo Allah sai ma hadal hablu wannan igiyar fa me amfani ka nan kalu sai sahabbai suka ce hada hablul li zainab wannan zainab kenan ta zo ta kulla wannan igiyar sai za mata in ta gaji da daddare lokacin da take kiyamul laili ta Allah karfi sai ta rike igiyar ta tsaya sai tana lilo tana sallar sai ba za a daina sallar ba sai an yi adadin rakoyin da aka saba فقال سيما ذا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله لا يتي آآ بن يتدى ونفع حلوه كتير إجيا ku kwantita Salli yusalli ahadukum al-shafa kowanne ku yi sallah a lokacin karsashin sa zanjatin sa fa idza fatara in ya gaji fa ya kawo ya zauna ya sallata a zaune me kuma yana tsaye kuma yana lilo da igiya bayan gashi ya gaji an fahimta ku kaga anan gurin abinda wannan mata yi Zainab akwai ketare igiya ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taka mata birki ya dawo da ita dai tsaka tsakiyar nan da ake bukata wanda dama shine abin da addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta bamban da shi da sauran addinai tsayawa a tsakiya yace wanda ya sallah daidai lokacin da yake da kasafi sai za tara in ya gaji bale dai ya salla ya ga zaune karshe dai ba sai ya kara bayani ba amma in ya gaji a zanen fa in kana ya kure kwanta ya barci in an jima ya tashi shi ba wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi da wannan hadisi wadansu malamai ke kafa wajen cewa a sai idan mace ta ga dama ya halatta ta tashi da ta je masallaci ta kiyamul layl don ga shi da masallaci manzo Allah ya sai ga igiya sai ga dawa ce ta ga cewa ta Zainab wato kenan idan sai sallah a masallaci wannan وعن عائشة رضي الله عن وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو نائم لا يدري لعله يذهب يستكبر فيسب نفسه متفق عليه an karba hadisi daga Aisha Allah shi kare ta a gare shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza na asa ahadukum wa huwa yusalli idan ɗayan ku ya fara gangadi alhali yana cikin sallah ku to ya zauna ya fasa sallar ya koma ya zauna hatta ya zaba anhu nawu har sai barci ya rabu shi fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'im domin ɗayan ku yayin da ya kasance ya ci gaba da sallah alhalin yana gangadi la yadri la allahu yadhhabu yastaghfir bai sani ba mai yiwa zai je yana nufin yayi istighfari fa yusuf nafsa ba sai zaki kansa ba tare da yadda barci da ya kama mutum ba abin da mutum ba zai ba sai ka wani sabbatu ba tare da Allah kan da mutum ya zuba na sauya zaki kansa ma na yawa kansa mummunar addu'a ke kana nufin roƙon gafara sai mutum ya roƙi azaba sai al'amari ya lalace kana nufin wata kalma da ke nuna ladabi ga ubangiji sai ka take amfani da kalma da ke nuna ladabi gare shi to da haka idan barci ya kama ka sai ka kwanta kai barcin ka har sai in barci ya ko kuma ka zauna a zaune kana sai da gingirin har kai da gingirin ka more ya ga sun yi to sannan sai ka tashi ka je ka sake alwala kuma ka zo ka sake ka zo ka cigaba da tsoka an gane ko wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito abi abdullahi jabir samura radiyallahu anhu qala كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه مسلم قوله قصدا أي بين الطول والقصر an karbo hadisi daga Abu Abdullah shine Jabir ibn Samra Allah shi kare da gare shi da mahaifinsa kala yace kuntu usalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kasance ina sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam as-salawat salloli daban-daban wato ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba kuma nau'in sallah ɗaya ɗaya da shi ba nayi azhar da shi nayi juma'a nayi kaza nayi kaza shine as-salawat wato kaga nan wata falala da yake ya rabota da ita kenan yayi kala kalar salloli tare da annabi to lokuta da dama yace fa kan Salatu qasdan sallar annabi ta kasance tsaka wa khutbatuhu qasdan haka hudubar ta kuma ta kasance ba mai hasakiya ma'ana baya yin doguwar sallah ha kuma baya yin irin gajeren sallah tun da an gama kamar ana sauki za a abu sannan baya yin doguwar huduba da yawa sannan ko baya yin ta irkit kowace yana yin ta tsaka tsakiya shine kasdan shine fassara ce kaulu kasdan ai baina suli wal kasal abinda bai tsawo ba sannan kuma bai gajarta da yawa ba an fahimta ku ah. na taba yin sallar juma'a a wani da imamin da ya tashi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ya gama ya yarda na wata billahi wa qulu qawlan sadida yuzil lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima sai kawai ya zauna an gama hudu ba ta <laughs> an ta da ya ta biyu a Allah cikin minti da an gama da na da ba ce ake irin ta manzo Allah saka ake ya Allah kuskure anan saka ta manzo Allah ai saka tsakiya ba ce irin ba kar ta da yawa amma kuma kar ta yi dan idan kai wannan kudu haja yanzu ma mu ne wannan ka kawo annabi baka shiga cikin wani mu kai sai kawai ka zauna ka kare ba sannan ka ka tashi ta biyu ma'ana wannan abin da ake nufi da tsaka tsakiya to dole sai mun koma cikin hadisi sai mu ga fashin bakin sa daidai mu ga wace irin dadewa annabi ke yi a sallah din ko kuma wace irin rashin dadewa yi dan kar mu fassara annabi na gajeren sallah imami ya zo fatiha inna adina fatiha kul huwallahu kullum haka yana nufin gajeren sallah haka annabi kaga duk da cewa ake annabi na tsaka take sallah amma zai zo cikin sallah asubahi ya karanta qaful qur'an majid wannan ya tabbata cikin sunna har ummu hisham al-ansariya take cewa ban haddace suratul qaf ba sai a cikin sallar asubahi saboda yadda annabi ke yawan karanta kaga saka fikir kuma sallallahu alaihi wasallam ya zo sallar asubahi kuma a ranar juma'a raka'a da farko ya karanta alif lam mim as-sajda suratul sajda raka'a ta biyu hal ata al insani duka zuwa kasan kaga saka fikir kuma karatun nabi yana nemo ne mutarassalan hankali hankali aya aya haka yake sallallahu alaihi wasallam ya zo sallar magriba ya karanta suratul araf suratul araf saka take a ma'ana <laughs> suratul araf wani izu bida da wani motsi kaga a nan bai da babu kenan tsakatsakiya kenan ma'ana dan kar da mu fahimci wannan tsakatsakiya din mu je mu ce mu dan su idan a ce lokaci ya kure ko mutane sun wahala ko an yi dogon darasi sai ka tashi inna da na kulhu wallahu alam tar kaifa arayata wani lokaci wannan babu laifi saboda wancan gajiyar wani na jin yunwa wani na da alkawari wani na gudu je ga na tafiyus sai ka gama in kai dogon ma ba zai fahimci na yake sai ka gajiyar sallah kike da sai a tafi a cikin nasuwa ba amma yana so wani lokaci ne kaɗan ja a ji daɗin sallar ma kanta shi kanshi sallar tana daɗi idan sai sanyi tsawo tsawo haka kaɗan kar ya yawa kuma ya kasance an yi karatu sun kuma a da shi ma ba da gaggawa ba kuma musamman in aka karanta maka wani wurin da ba kullum shi ka saba shi amma in wani kullum shi ka saba shi sai ya fita daga ibada ya koma mai al'ada an saba kamar ya zama irin koma da abubuwa yadda ake salloli a kasar mu magariba a karanta inna anzalallahu a raka'a farko raka'a ta biyu kullu wallahu isha'i raka'a farko fatiha da wanda wanda ne za ta je raka'a ta biyu a nan da rana ka sadaka da an zo sallar asbahi wa sarai wa da kuma wajen zuwa haka haka aka saba duk wanda ya yaro haka aka saba duk masallaci to wannan abin da zai faru shine sai abin ya fita daga dandanan ibada ya koma ya zama kamar wani abu al'ada al'ada an saba yau da gobe da hudubar juma'a da salloli da mai haka muka saba yau da gobe iri ɗaya shekara arba'in ko hamsin ya kere da kowa da an zo da jahili da malami kowa ya san ina ne karshen huduba da an fara inda mun ya tarar ba mun jirma bayan da kowa sai fara kuma da ko yaro ne kankani bayan da ba za ya mutu kowa ya riga ya saba to amma idan aka ce ana canjawa sai ka ga akwai dandano na ibada na shiga cikin zuciyar kuma je ta ji abin da bai ji ba Allah mana gaban kace وعن ابي جهيبه وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فراى ام الدرداء متبذله فقال ما شانك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم قال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري وانا حديثي an karɓo shi ne daga abi juhaifa shine wahab ibn abdullah radiyallahu anhu qala shi wahab yace akhan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu ya kulla yan uwantaka baina Salman wa Abi ad-Darda tsakanin Salman da Abu Darda manzon Allah ya kulla yan uwantaka a tsakanin su da juna wannan manzon Allah ya dauki wannan salo ne lokacin sahabbai suna yan kaɗan musulmai ba su da yawa to sai ya kasance a al'adance cikin larabawa akwai wani abu na al'ada da suka saba tunda rayuwarsu rayuwa ce wanda akwai zaman dantar da yawan yaƙe yaƙe da juna to mutum shi kaɗai ba zai kai labari ba dole sai ya kulla yan wantaka da waɗansu idan ka zo gari kana bako sai ka duba ka ga wani family suka fi karfi a garin a cikin su akwai yan farauta da yawa da yan tauri sai ka daga ka zama dan uwansu kayan rijista saboda idan ka dawo faɗa su tare ma yan wani abu ya kama na biya a tare kuɗi duk abiya biya in ka zo kano kai ma wani abu ya shafi ɗayan su kuma da kai za a yi to laraba sun saba da wannan to sai dai a uslubi irin nasu na jahiliya lokacin da musulunci ya zo farkon musulunci musulmai ba su da yawa sai manzo Allah ya rinka bin wannan salat na ya hada wani wa wani dan dan mutai dan samu karfi kare da shi bare ne sai ce na hada ka yan ka da wani ma'ana zaka taimaka masa shi ma zai taimaka maka zai goyi bayan ka kuma zaka goyi bayan sa to sananne ne kuwa duk abin da sahabi zai taimaka sahabi dan uwansa kai abin da tabbatar da adalci ba na zalunci ba tunda a lokacin so yan kadan ne suna son su yi aiki da shari'ar Allah a kasa har na kuma ba sa so ai sun ce ba za a yi ba su kuma Allah ya wajabta musu yin aiki da ita kaga lalle akwai wani akwai bukatar a samu dunkulewa tsakanin su da to to ne sai manzon Allah ya riba irin wannan ya rinka kulla dangantaka tsakanin su yayin da za su je hijiran farko zuwa Habasha an yi irin wannan amma abin ya fitowa fili a hijira da aka yi zuwa Madina ya rinka kulla dangantaka tsakanin mutuwan Makka daya da mutuwan Madina daya to wannan dangantaka da aka kulla tsakanin mutum da wani sai ka rinka jin a lalle yana da wani girman haƙƙi akan kanka tunda abin a yadda ya faru ma a farkon musulunci har gadon juna suka rinka ji har suka rinka ci har sai lokacin da aya ta saukar cewa ulul arhami babu aula da babu fi duka. waɗanda suke dangantakar su jini su suka fi cancanta su ci gadon yan uwansu ba waɗanda kawai aka kulla dangantaka ta kai mutum shi ya ba irin wanda mutum Allah ya kulla an gane ko to shikenan sai shi Salman ya kawo ziyara wurin Abu Darda fa zara salmanu abu darda salman ya kawo ziyara ga abu darda fara'a ummat darda ibu tabassilatan sai ya ga matar mata abu darda ita ce ummu darda mutabazziratan tana cikin kaya na hidimar gida shine mutabazzila siyabul bazli kenan waɗannan sune tufafi da ake sawa ko dan shara ko dan wanke wanke ko dan yace yanan gizo gizo ba dai kayan ado ba ya gaji cikin wannan hali fa kada ma cikin ya na ganki haka cikin irin wannan shiga qalat sai tace abuka abu darda laysa lahu hajatun duniya, dunya dan uwanka da kazo ziyarar sa abu darda mijina ba da wata bukata a duniya to wa zan yi wa yana zargin ta ne a fakaice ma shi anki yaya haka cikin datti kamar maran miji ita kuma sai ta kafa hujja mijin ba ruwan shi da ita zuhudu ake yi ana kiyamun laila <laughs> ne da azu a ciki laysa lahu hajatun fid dunya suka ce abin da take nufi da duniya tana nufin laysa lahu hajatun fil nisa kamar kuma mata su ne ma duniyar gaba daya da akwai ruwaya da suke cewa laysa lahu hajatun fin nisa an gane ko ko fi nisa isuriya fa da abu darda ana cikin wannan zance sai abu darda ya zo fa sana lahu ta'ama sai yawa wannan ko na salman abinci fa qala lahu sai salman ya ce da shi kun a sai fa qala lahu sai shi abu darda bayan ya gama abinci kawo baban sa yace da shi kun fa inni ci ni kan azumi nake kaga ai ya kare ka'idar laraba su laraba tun lokacin jahiliya idan aka zo zaka ci ne sannan ka ce bismillah a fara ci dan bako ya samu aminci cewa lalle abincin abintaccen abinci amma ka ce ni ba zan ci ba <laughs> kaje jama'a ba za ka sake ba kana yace kul fa inni sa'im qala ma ana bi akalin hatta ta'kul yace ni ba zan ci ba har sai ka ci fa akala to anan gudu da abin da zai daure da ya karya azumin ya ci abincin ma kana lalle sai dare yayi zahaba abu darda ya kuma abu darda ya tashi zai kiyamul layl dama ya zo wurin babansa subhanahu wa ta'ala tana ta kada bai Allah ya tashi zai sallah kala sai Sulaiman ya ce nan ta kai bacci bayan ba fana ba sai kwanta ya barci sun maza bai komo, sannan ya sake yunkulawa zai tashi kala nan ce kwanta ba yanzu ba ki bacci ma kana min akhir layl yayin da aka zo karshen dare sai musa ukun dare ta shigo ta karshe din nan kala salmanu salman sai ce kumil ana yanzu tashi ya tashi ya je alwala fa salla ya suka zo domin suka yi sallah tare da su fa kallahu salman bayan an kammala sallah irin zaman nan kafin a tashi kuma a tafi sallar ah, asubahi fakka da su sulman sai sulman ya ribuci wannan lokacin tunda bayan mutum ya gama ibada in kana so kai masa wa'azi ya ji to kaga kila ibadan nan ta sa ya dan karewo ya gama kiyamun da ko ya kai azumi haka ko ya gama wani karatun qur'ani a masallaci sai ka dan shiga masa da tallar wani aikin na musulunci kuma kila a lokacin nan wannan ibada ta dan tsaya shi kaga sai ya ribuci wannan lokacin fakka da su sulman sulman ya ce inna li rabbika alayka haqqan yake ubangiji yana da haƙƙi a kanka wali nafsika alayka haqqan kanka yana da haƙƙi a kanka wali ahlika alayka haqqan iyalinka suna da haƙƙi a kanka fa a'ti kulli bi haqqin haqqa ka biyo dukkan wani ma'abucin haƙƙi haƙƙin sa fa ata annabi sallallahu alaihi wasallam abu darda sai rike wannan wa'azi sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu ya bayyana masa duk abin da ya gudana tsakaninsa da babansa Salman fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqa Salman Salman yayi gaskiya sadaqa Salman wato Salman yayi gaskiya cikin abin da ya faɗa maka lalle abin da ya faɗa maka din nan gaskiya ne kaga nan gurin abin da Abu Darda yayi wuce gona da ilimi shi ko Salman ya dawo da shi na tsaka kaga bai ce karka yi kiyamul laili ba gaba daya ne ne kiyamul laili yau idan kai ba maka a bai wannan ya ta yi ce kwanta ba ba da ta ce kwanta ba ba sai da aka je lokacin da yake ganin yanzu dai kan ya samu rabo mai tsoka da bacci to yanzu ko an tashi an yi babu ne? sannan ya abin nan to da karshe kuma sannan kuma sai ya masa wa'azin da ya shafi har matarsa wali ahlika alayka hakka ya masa gargadi game da iyalinsa to kaga kenan wannan abin da ke nuna a kai ce wato zakatakiya su ne dacewa da sunna tun daga cikin sulman ya faɗi wannan manzo Allah ce sadaka sulman sannan kuma malamai suka ce wannan na nuna halaccin eh, dan uwanka musulmi idan ya shiga gidanka matakar matarka tana cikin shigar da take ba za a yi sha'awar ta ba shigar da take ba za a yi sha'awar ta ba kuma ita ce shigar da ba za ta bayyana da adanta ba ba ta bayyana da gashin kanta ba ba ta bayyana da dukiyar hannunta ko kwarinta ba ba ta yi kaza ba ta yi kaza ba ta sanya kaya amma dai waɗanda suke nan hijabi waɗanda suke irin bai ruwa fallasa in ma irin wannan wanda halin da wannan mata take ciki ma mutabazzira haka ya ganta ma cikin datti wanda ma ba za a yi sha'awar ta ba ga ya shiga gidansa ba tare da ya tsaya a waje ba wannan ke nuna wannan ke amma mutum ya kewa abokin ziyara baya nan a bude masa faro ka zo ka zauna a kawo maka zoka rodo ka sha ka zauna ka kalli talabijin wannan duk al'adun da turawa kawai muka dauka kuma irin wannan barna mai yawa na faruwa musamman abokin ka ba nan ka je ka zauna da matarsa suna gida suna kallon talabijin kai kuma ka zo ai ba komai abokina ne ta kwace maka mata eh, kwana biyu in bai zo wasu kai suna tambayar wannan ina wani ne kwana biyu A ah, me yasa ke tambayar wannan na roki ne da ke tambaye to ya kamata mu kiyaye don abin da addini ya koya mana sai mu yi kar mu wuce gona da gidi cikin al'amuran da ba sa cikin sarkar sannan kuma wato wannan na nuna ashe sananne ne a wurin matan magabata mace in tana gidan mijinta mai take ado tunda kaga wato Salman da ya zo ya ga cikin wani halin sai ce me ya faru lalle akwai wani abu ba haka ba ya kamata ta zama cikin wani halin da ba wannan ba to amma ita kuma sai ta bada da ta cewa tana yin azan ne dan miji shi kuma yanzu mijin ba ruwan shi zai haka me yana a ashe wannan ya nuna matan magabata abin da suke kenan suna yin kwalliya ne domin mazajen ba yanzu bai da matan ba suke yin kwalliya domin zuwa gidan gini ko kwalliya domin zuwa asibiti sai ga mace a gida ba ta kwalliya amma kuma za ta asibiti domin kwalliya ne ina asibiti da kwalliya kuma ina asibiti na sha bahu da a fuska ko a sha bajan baki ya fashi shafa wata shafa da baki tana tafiya tana cikin jam tana ga tunai tana duk wannan a waje kenan amma a gida kuma ba za ta yi wa miji ado duk wannan bai dace ya kamata a gida mace ta yi wa mijinta ado don ta dauke masa eh haka ne gaskiya akwai mazan da ba sa ado da yawan kuma wannan shi ma laifi ne na akwai wanda kullum ka same shi a gida za ka same shi da sai babban riga ba kuma an daga bakin kura wa gidan iyalin sai kansa ko kun baya ya wa gida gajeren wanda da babban riga ba ita ma mace ta ai wata rana kawai zaka tashi kai azu tana tsammanin ina zaka mai ko mutane eh, ne ne mun kaza nan yi mun kaza mun kalle na yi kyau eh kai kyau ina zaka Allah saboda ke kawai to sai kaga wani canjin yanayi ita ma da sarbe haka su suke suna yin ado domin matan su kamar da Abdullahi da Umar ne ko Abdullahi da Abbas ya dawo daga tafiya zai shiga gida yake shiga gida sai da je gyara cikin sa ya wanka ya tsanki gyara ya wanke da tun da cikin sa ya gyara gashin kansa aka ce me zaka shiga gida sannan zaka yi ado wanda an saba yanzu a fito sai ce ina so in mata ado ta gani irin yadda take so ita ma ta mai kuma wannan shine hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda matan an riga an saba musu da haka idan manzon Allah ya dawo daga tafiya ka kowa sun ya dawo amma baya shiga gida kai sai ta kuma sallaci sai sallar raka'a sai ya zauna irin makwabta da ke kusa wannan ya zo a gaisa lafiya kalau an dawo lafiya hikimar matan su ji labarin ya zo kafin ya tafi gida an kimsa ta kare musu mufaja'a kirzab ka je ka ga kirzab cikin wani halin da bai dace ba shi yasa yana daga cikin hikima in dai ba yanzu ba da aka samu irin yanayin da ka iya bugo waya ka ce ga kanan kana sa ran karfe kaza ka iso ko ai maka abinci rana ko dare to wannan fa sai dai gaga ta ce amma dai in mai hankali ce ta san zaka zo ai dole za ta kimsa amma dai awa iya ce haka zaka zo ka samu da sai da kai waya haka take ba wani abu da zaka ta dangara to amma in mai hankali ce za ta tashi cikin sa wata ta turare ta yi ado ta yi wanka ta sa da wuta abincin ma ai ma kala biyu ko menene ko menene haka da sauransu to da ga wanda tana da hikima irin wanda ba a kwace mishi amma irin wanda ba ta da hikima haka wanda ka zo ka same ta ma sai ka tashi ta daga bacci kaga wannan idan an ba ta bata bacci ma istija Allah ya tsare to sai mu dakata anan gurin abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya tsare mana assalamu alaikum Allah ya wada ah, shin idan mutum ya tashi ya mallai wani lokaci yakan yi raka'a goma sha ɗaya wani lokaci kuma in bai samu yalwataccen lokaci ba yakan yi adadin da bai kai haka ba to wannan ya zama kamar ya rage kinan daga abin da ya saba yi in ya kasance mutum cikin wannan halin da aka ambata bai rage ba domin annabi bai rubuta hali ɗaya ba cikin kiyamar da ta dare mafi tsawon abin da yake raka a shaka wani lokaci yakan yi tara wani lokaci yakan yi bakwai wani lokaci yakan yi biyar sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan yi uku a kuma lokacin da ya wuce da raka a ɗaya sallallahu alaihi wasallam to idan mutum ya kasance yana yin wannan yau ya wancan gobe shi ya wannan wata rana ya wannan wannan duk ibada ce guda daya amma ta zo annabi yayi ta salo daban-daban sai ma sai kai ta wannan salo daban-daban din wannan babu laifi akai an fahimta ko <coughs> wannan ke cewa shin mace na iya bin jam'i a cikin masallacin da ke cikin gidansu idan ka zo masallacin da ya tafi jam'i ko kuma masallacin a ciki ba ta samu riba saboda maza sun cike amma za ta iya shimfiɗa a dab da ba wato baya da samun maza wannan babu ne amma ta tsaya daga cikin ɗakin da suna jin jami'i a hali ana sallah a masallaci to wannan sallar ba ta yi ba kamar da muka sha ba da fasawa wato shi lafazin jami'i idan an ce salatul jama'a shi lafazin jami'i din baya gaskatuwa sai abu guda biyu sun samu shi ne zama ne wal makana بمعنى أن يجمع بينك وبين من تصلي خلفه زمان ومكان idan to zamani ya haɗa ka wuri ya haɗa ka tsakanin kai da wanda kake sallah bayan sa yanzu misali idan ka kai sallah magariba nan masallaci ka fita bayan ka da wani sabon tana wani ya zo ya ya fita za a ce kun yi dadi amma wuri ya haɗa ku wurin da kuka yi sallah daddai ne sai dai kin zamani ya haɗa zamani bai haɗa ba haka kuma idan zamani ya hada ko bai hada ba za a ce kun zarci ba kamar yaya kamar misali sallar isha'i yanzu kake yi a nan masallaci wani na banka daga cikin gida yana amfani da ansa kowa da ke kai masa sai kuka yi sallah yana bin ka kaga zamani ya hada ku amma shin wani ya hada ku wani bai hada ku don kai kana masallaci shi kuma yana wani wuri daban ba masallaci to da haka wannan ba a kiransa jam'i ba a cewa ka halarci sallar jami'i sai ya zanto wuri da zamani ya hada kamin tsakaninka da wanda ke sallar bayan ka ina ba ku wannan dan ya zanto ka'ida ku gane sosai su dan wannan zai taimaka mutum ya gane wannan sai ya saka gane a da dama daga cikin mutanen da suke bin jami'i za ka samu jami'i su da kamar misali idan mutum ta daga cikin ɗakin ta tana bin masallaci don tana kotaka da masallaci kamar misali idan mutum ya bi masallaci daga kofar gidansa ko daga kofar shagonsa ba sabon mutane ne ya kai wajen ba a gidan su kika tana kaiwa sai fitar da ya tattu sai sun faɗa yi irin yadda ake haka za ka yi ganin masallaci da masallaci wani ma daga cikin shagon wani daga nan farka sosai ke mun masallaci suna suka na kawo masa da ka'ida waɗannan duk ba da sallah ina ba da kun fahimta da kyau saura da mai waɗanda suka yi ada kafin su sani to wannan ba a ce wa sai sun mai da sallar ana fatan ubangiji da Allah ya yarda saboda rashin sani amma duk wanda bayan ya je ya cigaba da yi to tabbas da sallah ko shakka babu cewa bai da sallah dai shi ba sallah shi kadai ba ba kuma jami'i ba ba jam'i yi tunda zamani bai hada su ba a'a ko kace wuri ya eh, zamani ya hada su amma wuri bai hada su ba da haka ba jam'i ba shi ko ba su kadai ba da haka sallar ta zama wata mangala bai da ce ne ya kamata a kiyaye wannan kwarai kamar ya fara da shi wannan duk yana daga cikin laifi idan aka ce ga wuri cikin kwariyar masallaci bai cika ba wani kawai ya tsaya daga waje ya shimfiɗa bayan ga wannan wurin ya gani ka'ida shi ma baya da sallah sai ya je cikin wannan wurin kun fahimta da kyau kaddara kana cikin masallaci sabon gaba gashi nan da sauran wuri bai cika ba sai ka faro sahu na biyu kai kadai ka tsaya har aka kare sallah ba wanda ya zo ya hada da kai baka da sallah sai ka cike wannan wurin na gaba a cikin musaffal awwal fal awwal haka manzo Allah ya cika sahun farko sannan mai yawa sannan mai yawa to amma yawanci mutane sai ga sun masallaci amma sun bige da bin inuwa makon su je su samu sahu a ranar da ta yi da fuska can nesa tunda sahu bai cika ba a gaban su ga wurare ya kamata mu kiyaye wannan bai yi cewa idan ka samu sahu ya cika gaba kai kuma ka kada baya ka jawo wani faɗo wannan hadisin da yake ne bai da asali wannan kuma ke cewa mai hukuncin ne wannan shi zance iri ne in zargin da akwai alamu da suka ja kai zargin wannan kaga shi wanda ya aikata waɗannan alamomin da ke jawo zargi shi ya jawo amma da wanda ke ba shi babu wani alama sauran mutumin da duk ke zama da yan barasa suna shan giya shi kuma yana zama tare da su a daidai lokacin da suke shan giya kaga idan aka yi masa zargin yana shan giya ba shi ya saya ba ya saya haka duk mutumin da ya zauna wajen yan caca ana caca shi yana kallo aka masa zargin yana tata shi ya ba da kofar a yi sarki mai irin wannan zargin cewa wani na zargin da tata wani na zargin da sanjiya ko wani na ganki da matar banza ba ta nan yayin zina ba ina zargin cewa kila yana yin zina saboda na ganki da matar banza ko ina yawan ganin gidan matan da suke na banza marasa aure to kaga duk wannan zargin mutum sai ya jawo kansa mai wannan zargin bai yi zargi na sako ba an gane ku sai dai ya bayyana kalar ne ce ya ga wani na sana'in ba shi rubuta wani ba za ta iya bayar ba amma dai zargin wannan ba ka yi sabo cikin irin wannan zargin ba wannan zargi na farko ke zargi na biyu shine wanda za ka yi shi ba bisa asalin tushe ba har kawai mutum ya ya jan gwada wanda kai na daga birgin da kyautu ce da mace ta sabon garga ce a ba za a je birgin daga birgin ba za a iya zai sabon da ba to amma sai ka ce wani sai ya yi wani san gurin waje a sun kaga nan gurin ba ka da wata alama ya gaskiya ba ka da wani dalili to irin wannan zance shi ne wanda bai shi ke samun shafa da haka ya kamata mutum ya kiyaye kada ka yi zargi sai kana da ƙararan alamomi to kuma in ka samu alamomin ƙarara kar ka bayar da hukuncin ya zama tabbatacce sai kana da tabbata abin da ke wani cewa irin wannan yanayi sai ka samu dan uwanka a daidai lokacin da zai iya jin ka sai ka ce masa gaskiya ne abubuwa da dace ba lokaci kaza na gan kaza ko kuma ka iya ma mutane suna ganin kaza in mutane ba mutum bane ba kuma ke da kasar mutane sa iya yin a duk wannan dabara ce ta da idan ka kace masa kai yayi kasarsa da girman kai ya karba mutane suna ganin kamar ana ganin kauri kaza bai dace ba kuma a iya yin da ya mutum ce ce mutum da haka yake kike ganin bai dace ba wajen wannan kaza kaza kaza yanzu haka ne ya tabbata kana yin kaza ah, ba na to dai ne kuma an saba an yi makaranta tare an yi wane ne ka saba kuma da irin wannan karar da banza an yi makaranta tare za ku kan nama tare da kuma kuma da kuma sai ya daka sai sai ya daka to amma wani ai ta kara tun da abokan ne an taso tare class ne yi tare an yi jami'a tare an yi ina ne tare sai kai ta kara wannan ba ta da amfani bai tsara aikin da zai ko zo na fi ayatina fa arzu anhum hatta yahudu fi su zai in ka ga mutane suna kusa kai cikin sabon ubangiji ka wadda kai kyale su karka zauna tare da su har sai sun bar wannan sun koma ayyukan da'a amma me na ka je ka zauna wurin yan karta ai magana ai ba na karta amma kallo kake ina amfanin kallo kake ko wajen yan kace kallo kake ko wajen masu shan jiya kace ai wa da abokina ne kawai dai ina zauna a wajen da wuri biyar mu ne an riga an saba wannan duk bai dace musulmi zai samu kansa cikin wannan sai musulmi ba kai kike sabar kanka yadda kike so ba ayoyin alqur'ani da hadisi ne suke sarrafa ka yadda suke so ba kai da zaka sarrafa kanka yadda kake so inda muke kuskure bai ba kanmu yanci sama da kima yanci ko ma duk wanda yake cewa yanci yancin kaza yancin tunani yancin magana yancin faɗin abin da yake so a musulunci duk babu wani kai sunan ka bawa manzon Allah ya fi ka sunan sawa bawa subhanallazi asra bi abdi alhamdulillah allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yudallil kai ba za ka zama bawa ba in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda kai kuma turidu an tanfali so kace ka fita daga kowane irin kai ka dace yancin tunani ma'ana da abin da ka dama kai tunani ko da ka fashi yancin faɗin albarkacin bane ma'ana da abin da ka gama ka faɗa ko da shirka ne ko da ridda yancin addini ma'ana kai kowane irin addini ko da ka fashi yancin kaza ai kalmar yancin din nan ba karamin sharri ba take jawo ba karamin sharri take jawo kuma a yi ta iska damunta a yi ta faɗin ta cikin da bai dace ba musamman kuma babu mutane da su an raina musu hankali irin mutane na kasashe masu tasowa yan afirka da yan asiya wanda mu komai ba mu da namu sai mun zama babgawat wato abu kudu kasan duk surutun abu ba ya da nashi ba da ake maimaita amma shi ba ya iya kirkiro sabon zance abinda ubangidansa ya koya masa shine yake da basira ya maimaita amma ba ya da basira sabon zance to galibi haka ne ko ba mu da basira wai wani abu namu na kan da a cikin turarin yammacin duniya suka faɗa mu sai mu zo mu da yancin dan adam kare yancin dan adam kaji mutum ya fito a talabijin ma yana a rediyo yana kare yancin dan adam ai cewa za a yi shari'a to ya za a yi da arna mu ya kuke lokacin da ake arna a kai lokacin mutum banza ne su kan adam ne za a kare musu mutum suna su talatin cikin dari talatin cikin dari mu saba'in ko mu ba za a kare namu ba to ina da awar yancin dan adam cikin nan sai a kuka yi faɗan adam ku ce ba wuce ko musulmi ko kirista dan adam to dan da shi dan adam da muka zabo shi zaka kare aiki ai yanzu a cikin za a amma mutunci Allah ba za ta ba za ta yi ba a ah, mu kuma aka yi arnaci ba mu yi rigima ba Kada a duk wannan wani da ce ne wanda wanda waɗansu mutane da ba su fahimci addini ba ke yin sa kan ka san addini ka san mutunci ba za ka yi irin wannan magana ba sai ai yanzu dan adam kar a toye musu haƙƙin su kar a yi musu kaza kar a yi musu kaza mai wannan bayan zai je jawabi zai iya jawabi wajen Allah ta'ala amma kalma ce mai hadarin gaske bai hukuncin yawan zato da zato da zargi din kusan kuma nan su sa iya zama daya dan shi galibi zargi din yana sakamako yana haihuwa ne daga zato bayanin da muka yi a cikin zaka gina akan nan gurin wannan ta alaysa Allahu bi ahkamil hakimi wai an ce ana faɗin bala wa nana la zalika min shahidi to asirrace ne ko a bayyane farko ce ba ba za ka faɗa ba ko a sarrace ko a bayyana dan hadisin sa da yi eh ake faɗa eh bala wannan da zaka sanin suna faɗa a hadisin Allah ya kuma cikin karshen suratu karshen suratu ce wanda ke wannan bai amma akwai na karshen suratu kiyama la ku san yawmul kiyama da karshe hadisin zalika da kadan na an yi yarmota wannan akwai subhanaka fabala subhanaka fabala wannan ya tabbata cikin hadisi ana fadarsa amma wancan ana da mai bai tabbata mana da ne sabbin ana da eh to wannan ya tabbata cikin hadisi ya halatta mutum ya shiga da cikin gidansa a ina da kila ka da dukkan makaranta hadisin abu da salman ko kasance matar tana cikin shiga ta kamala kuma yana daga cikin gidanka karka nan to kowane mutum zai iya zuwa ya shiga duk inda ya ga dama cikin gidanka ya kamata kowa yana da iyakacin layi da daga jan layi da zai tsaya daga nan gudun ne iyakacin sa saboda rayuwa ta yau da gobe ko ba haka ba sannan idan mutum kuma zai shiga wurin ka da fadan da zauna kai da iyalin ka ko kuma matar ka da bai da shi wannan ba laifi bane yana cikin shiga ta kamala shiga ta mutunci ko mata aka zo ta jira a wajen ta zo ta gaisa dan mutuna shi da ta in za a ci abinci ko ku za ku ci abinci amma ita ba za ta ci abinci tare da ku saboda da can kar mutum ya kafa wuta da da can da can annabi suna cin abinci da matansa da duk wanda ya zo cikin sahabbai a wasu rana aka zo ana cin abinci da Umar dan sabab da annabi da ɗaya daga cikin matan annabi sai hannun Umar dan Khattab ya taba hannun matar ba tare da niyya ba ya ji take kwarai da gaske ce wallahi da ina da iko da sai an daina shigowa gidan annabi balle tana ma da amince da matan sa insha Allah ya saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ina walakin idza da'ikum fadkhulu fa idza yi fastashiru wa la mustanifina li hadith inna zalika kana yudan nabiyya fa yasta'i minkum wallahu la yasta'i min al-haq wa idza ta'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab mahallin shahid min wara'i hijab daga nan aka sanya hijabi hijabi wannan tufafin ba shi ne hijabi ba amma an saba ana faɗa shi ne kuma muke faɗa amma hijabi ita ce katanga ko labule suna tsalle cikin gida ko kuma kuna waje ku tambaye su daga waje kar ku shiga fas a dogon nan ganwa ra'in hijab zalikum atahharu li qulubikum wa qulubikum kuma kana lakum an tuzu rasulullah wa la tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalika kana inda Allah azima in tubu shay'an aw tukhfu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alim da wannan ayoyi guda biyu suke tare da juna wato da kuma da da nan a da ya ba da suna a da juna sun tafi lokaci guda da haka da wannan a da suka rika harar abin su da amma daga baya wannan Allah ba haka ba za ka kira wani ku zauna kai da shi kuna cin abinci da kai da shi da matar ka ba akwai mutanen da rashin kishin ya yi musu yawa ya kamata mu faɗakar da zuwa kishin manzo Allah manzo Allah cewa yus ba zai shiga aljanna ba yus kuma shine wanda baya kishin matarsa baya kishin duk wanda ya kamata shi ne kishi ba matarsa ba shi shi yake da duk wanda ya kamata a yi kishin ta yadda baya son a ga matarsa a ga wani abu da zai bayyana na sha'awa a cikin ta wani gani ba shi ba to haka baya son a ga haka game da yarsa baya son a ga haka game da kanwarsa yarsa mahaifiyarsa jikarsa sai tsayin da kansu sai yassa da sauran shekarun da namiji zai ta fita cikin da bai dace ba sai ya mata magana ba zai taɓa kyale ba amma bai ba yana zaune a gida sai a zuwa ya sallama ya cewa ya ce wacce aka wani katon zuciya wacce ke irin ce kiran ma haka irin gidaje na waje da an zauna an yi hira idan uban ya ya dawo wannan yana zaune da ita ke tabbaciya sai zai ta idan gidan ya ma'ana duk damar daga har kiran idan gidan laifi ne ke bar gidan abu ki dai masu da ke ba ya za a yi zance na bisa billah ka kunna musu sauna ta ko ta kanwata ko wani kanin da wanda yake mai wayo irin masu wayan nan nasiya ta ajiye su tare a wata a yi ta a da da wani muharram ya tafiya amma ba shi yake dan ko wani dan rami ko wani sitirun su kina jiya ko wani su kana kasu kaza ko cikin mota wannan bai dace ba ko alama irin wannan ne barna da fasadi ke faruwa wanda ba ba za a ji sun sa daga baya Allah ya tambaya ta karshe da zan iya ansawa wannan ita da Allah ba faɗa masa mataki da za da malaman da malamin za su ɗauka a kan wannan malamin ya bada wani malami da wanda yake yana da fadala a talabijin da rediyo yana ba da fadala da maganar tuba da maganar aljanu da maganar wane ne wane ne da sauran Wannan ba mai tafiya da irin wannan in ba shari'a musulunci a kenan za a yi shari'a musulunci ne to kaga dole sai shari'a ta dauki doka a kan domin yana daga cikin sinadari na shari'a musulunci za ka zo duk mai yada barna a hana siya ba irin yadda za a hana tallar taba tallar giya a gidajen talabijin tallar dukkan wani abin da bai da amfani to haka za a hana yada barna irin wata ta shirka ko ta gida haka wannan da sauran lokaci ko da domin kayan gidan talabijin yake farza abin da ke so ko akwai muridan su za su talabijin take ba duka abin da ya gida to mutumin da yake cewa ko kiɗa ka ɗauka matsayin addini shi kenan ya halitta mai duka fara ka daina in ka fara baka daina ba har ka mutu to wannan ya zama addini kenan Allah sai zaka samu lada ko ka ne ne addini shi ne ka daina in ka da yi baka daina ba har ka mutu to wannan kai sai ne a rahabaniya da kirista kiro ba a wajen ta musu ba sun dan neman yadda Allah sai ce to wannan wanda suke dan neman Allah ba shine abin ba zargin da aka musu da Allah ce fa mara auha haka ra'ayi sai da su kiro abin ba su kiyaye su ba da sun kiyaye da babu zargi dan Allah tabar zai da wannan kace haka Allah ke nufi da alqur'anin sa ai ka bude bar kowace ta fanna ma'ana a bisa ga wannan duk abin da kake kiro abin da duk kake kiro ka ci gaba da yi in dai kai dan Allah ya baka lada ne barna ce amma kai ka sa ran lada shi a wurin sa zaka samu illa shi ne ka daina zai wannan a rediyo zai faɗi wannan a talabijin kuma ana ganin sa kuma wato ba ba mai ban takeici da ban haushi wani lokaci irin al'amarin mu na kasar Hausa kara ta yi yawa ka san mutum ka mutum banza ne amma su masa kara mutum banza ne kowa zai masa kara yanzu duk wani malami a kasa ko wanda ke ka ko wanda ke ko wanda ke koma wata kungiya mutum ya san da wannan amma ba wanda zai shiga rediyo ko wajen darasi da yamma da an sa sai yan kaɗan da cikin mana ba wanda zai saboda ana yi suna kara dan da wani shiga za ta akar maka da yasa ta ta ta kokari Allah da alheri wallahi haka mutane wata kara da wani munafunci da menene wannan shi kai mutum wata wallahi ko rikiya mutum na barna kuma ya rena malaman kwarai da gaske saboda ya lura da dama daga cikin malamai wasu ba sa bincike ko ba sa karatu sai kalubalanci mutane da kawo da bai aji a yi ta mutu a kyamara duk bayan mutu da su sai su nuna a su nuna ga littattafai sai ya ɗauko littafi ke cikin littafin ma kusa sai ya fara karantarwa sai ya kaiwa da dauri to abin da ke da dalili yake idan aka kawo jumla haka eh, a baya da akwai istisna'i da akwai kai istisna'i sai ya kawo daidaitun da sai kyale istisna'i sai istisna'i zai rushe abin da yake so to sai a tafi haka sai dauko da ba sai a sake haka haka za a yi dai to dai irin waɗannan dai wallahi babu abin da mutum zai yi yi tun da gwamnati ta ba ta dama a shiga talabijin in dai mutum ya san fili ya faɗa abin da yake so kaga sai fili ne ba babu yadda kiya zai iya ya faɗa tabbar da zai yi faɗa abin da za a samu shi ne duk malamin da yake da iko shi kuma ya faɗa a gidan rediyo ko talabijin shi kuma sai faɗi siyasa kuma dai ba abin da zai warwa da mutane kai sama da karantarwa shi yasa karantarwa take da muhimmanci kuma alhamdulillah dai mu da anan Kano ba mu da kauran karantarwa malaman suna suna iyakacin da kai sai dai abin in ba a talabijin ido ba sai ga tasirinsa ga waɗanda suka je masallacin ne ko waɗanda suke kokarin su sai kasar da ne wanda suke wannan tabar da shi da wani dan siyasa mai tafsiri da aka yana wa Allah da manzansa ƙarya yake wallahi da kai ko shakka bana yi cewa duk aya biyar da zai fassara hudu ba ne zai iya rasuwa kan wannan kafara ba ta kama na tabbatar Allah da manzansa ake wa ƙarya amma kuma da sunan tafsiri haka za a ɗauka ya a sa a kalmar har ko tun je a biya gidan talabijin a a je mai dubu da biya gidan talabijin a sa a je jos a biya gidan talabijin a sa ne da ke ba ya sai wa kansa wata jahannama da kansa da kudin sa da kudin sa mutum ya sai wa kansa jahannama da duk wanda Allah da manzon sa kariya ya da ta kuma cikin jama'a aka dauka so adadin wanda suka yarda da kariyar nan so adadin wanda ya halakar su kenan yadda in shirya ya kira mutane suka shirya so adadin wanda suka shirya zai samu lada to haka man da a ila balala kana alaihi min al-wizri misra awzar man tabi'ahu la yanqusu zalika min awzari shay haka manzo Allah ya faɗa to amma abinda mutane suke so a garin nan wanda suke da komai su sarayar dan su same su ne ya zan yi in shahara ya zan yi in samu kuɗi ya zan yi in samu girma cikin matsala wadda ta kai ta kawo yauci a wurin mutane akan yi kudin nan akan yi shahara din nan akan yi samu shugabanci ko girman nan komai zai iya sayarwa ko a